sha biyu ga watan biyar ƙaurar manzon Allah daga garin Makka zuwa Madina sallallahu Alaihi wasallama tana da shekara ɗaya da hudu biyar wanda hakan ya yi daidai da kwana arba'in da biyu ga watan ko? biyu na shekara dubu biyu da goma sha hudu a lissafin mutanen garin boshi da fatan allah subhanahu wa Wata'ala ya yi mana jagora a cikin wannan karatu namu ko? a satin da ya gabata da wanda ya gabace shi uwana abokina malamina aminina abu abdurrahman malam shu'aib abubakar idris jos ya gabatar da karatun da muke yi a wannan masallaci inda malam ya yi bayayi karatunsa cikin babuka uku kacal inda kuma ya yi dogon sharhi na ce muku ni karatuna a sha ruwan tsuntsaye ne saboda haka a guje-guje ake tafiya saboda ba da abin da zan iya tsayawa in daddale in takawa bayanan da zai saka karatun ya mai ya yayi jinkiri saboda haka kusan zan iya cewa barza ke yi ko tarjama da fatan Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ko kusan kowa da irin uslubin wajen karantarwa kuma yana daga cikin ni'imar Allah sai Allah ya sanya mutane mai daban-daban wannan yana daga cikin mutu'ar rayuwa kaji ji wannan test daban wannan test daban wancan test da mai daban bayan da zai yi a ce mutane sun zama iri ɗaya shi ya sama wani abin ban mamaki wasu fatoyi masu ban sha'awa guda biyu da taɓa yi. tsakanin malam usaimin da sheikh bukar abdullah abu zaid malam usaimin yana ganin cewa mustahabi ne mutum in zai yi karatu ya sami wanda daga cikin fitattun makaranta kamar mahmud khalil husari ko shawi ko ibrahim al-akhdar ko shatiri ko basfar ko jabir ko wani ne daga cikin makaranta ya yi koyi da karatunsa shi kuma bukar abdullah abu zai ke cewa koyi da karatun wani a cikin karatun alkur'ani bidiya ne kun ji fatoyi ko ya ce saboda manzon allah ya ce la ya kudanna ahadukum in imma'a kada mutum ya zamto cewa kawai shi wato koyi da wani yake shi ba shi da mai initiatives ko nasa na kansa wannan dai wato irin tattaunawa ne tsakanin malamai Allah shi mana jagora babu taqa ala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala babu taqabi wal mulazamati fil masjidi babu da zai bayani akan hukuncin biyan bashi wal mulazama da kuma close marking kana bin mutum bashi ka riƙe masa wuya duk inda yayi kana binsa ba za ka taɓa yadda ya rabu da kai ba to har in ya zo cikin masallaci ma in sahu ya yi sai ka je ka kara sahu kai ma mai kusa da shi in ya ja baya zai zikiri kai ma sai ka yi mai ja baya ba za ka bashi ya sarara ba ba za ka bashi ya motsa ba sai in ya biya ka bashin ka. shin wannan abun daidai ne ko ba daidai ba ne ba fil masjidi a cikin masallaci wanda ke gwada cewa a wajen masallaci ya halatta kuma kun san shi biyan bashi bashi da jingina shi ma nau'i ne na ciniki in an yi wannan a cikin masallaci wannan yana gwada cewa kenan akwai ashe ba dukkan ciniki ne a zanto haramu ami ba masallaci ba cinikin da yake akwai talla a cikinsa ko domin a cikin hadisi manzo Allah cewa man anshada dallatan fil masjidi ko man an dallatan wanda ya wanda ya shela ko ya cikiyar kayansa da ya bata ko aw ba a au a ko ya siya ya sayar a masallaci fa qulu la arbaha Allahu tijarataka kada Allah ya saka ci riba a cikin hajarka to amma akwai wani sura na ciniki wani nau'i wanda shi ma yana cikin ciniki ne domin waɗannan ko a babukan ana saka su a cikin me bashi jingina shi ma wani nau'i ne na me na ciniki to shi ya ɗan halatta saboda akwai dalili akan haka amma biyan bashi kaɗai amma malamai suka ce amma da mutum zai yi ciniki sai ya ce zai biya kuɗin ne a masallaci kamar ka sai kaya a waje sai ka biya kuɗin a masallaci wannan bai halatta ba amma biyan bashi a masallaci ya halatta ina dalilin ka ya bukhari bukhari sai ya ce قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس قال عن الزهري قال عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف هجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقده إمام البخاري رحمه الله تعالى ya karba daga malaminsa abdullahi ibn muhammad al-musnadi shi ya karba daga usman ibn umar shi ya karba daga yunus shine yunus ibn yazid ibn al ya karba daga zuhuri muhammad ibn shihab muhammad ibn muslim ibn abdullah ibn ubaidullah ibn shihab zuhuri shi ya karba daga ka'ab abdullah ibn ka'ab ibn malikin shi kuma ya ce daga ka'ab dan malik taqaba ibn abi hadrad حدرد kana lahu alayhi ya nemi ibn abi hadrad da biya shi bashin da yake kansa ya nemi a biya shi bashi ne a lokacin suna masallaci kamar yadda imamu tabarani ya rawaita a cikin littafinsa al-mu'jamul kabir cewa abin da yake bin sa ƙoƙiya ce guda biyu ƙoƙiya ce guda biyu fartafa'at aswatuhuma ibnu abi hadad sunansa abdullahi ibnu abi salama ibnu abi salama ibnu abi hadrad sahabi ne shi ma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ka'ab dan malik ya nemi shi ya biya shi bashinsa yan uwana saboda haka kaga nema a biya ka bashin ka ba laifi bane ba tun daga shi sahabbai suna yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin wani yana ganin in ya samu bawan Allah waliyin Allah ya ci bashinsa ya ci bilis a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa matulul gani zulmun tatsar dukiyar mawadaci don kawai dukiyar mawadaci ta je hannunka sai ka ce nama ya faɗo hannunka gasashe ka ci banza za ka ci banza ka je banza ta ci ka gobe kiyama domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zalunci ne fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi baitihi har ya kai cacar baki wannan yana cewa a biya shi wannan kuma ko dai yana cewa ba shi da shi ko dai yana faɗin wani abin da ya haifar da musu tsakaninsu har wato suka ɗaga muryoyinsu kowa yana jinsu suna caca kuce cece kuce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya jiyo su yana cikin gida a nan gurin akwai wasu ruwayoyi wanda wasunsu ma suna cikin bukhari gabacin imam bukhari zai ambace su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko ya wuce su ne yana ce masa ya biya shi bashinsa ya biya shi bashi sun da ya nema a biya bashi halal ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida kuma sai ji cewa cewa abin fa yayi me yayi tsamari domin ga murya har ta dagu wannan na cewa kaza wannan na cewa kaza da manzon Allah ya ji su fa kharaja ilaihima sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito zuwa gare su hatta kashafa sijfa hujratihi har manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yaye labulan kofar ɗakinsa ma'ana ya hango su daga can manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ba su umarnin labule akan ce masa sijifa ne idan ya zamto cewa wato an tsaga shi biyu akwai ɗaya ɓangaren hagu ɓangaren hami dama wanda akan iya jawo shi a zuge akan iya kuma raba kowanne ya koma ɓangarensa wannan shine sijjifa a larabci sitra kuma wanda ya ce kawai a kabinan mai eh, tsagi ɗaya ne kawai ɗaga shi ake yi to wannan ma ya guda mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗakin sa akwai labule kuma labulen ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sijifa ne ba mai ba ba sitra ba sallallahu alaihi wasallama fanada sai manzon Allah ya kira ya ce ya ka'ab ya ka'abu wani ne ka'ab shi ne wanda yake bin bashi kala sai ce ka ya rasulallah amsawarka ya manzon Allah domin kalman labbaika amsawa da biyayya da kuma girmamawa kala sai manzon Allah ya ce masa da'a daini ka hadha wannan bashin naka da kake bin wannan sahabi nawa ka rage shi wa auma ilaihi ay shatra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai masa ishara da hannu yace ka raba shi biyu sai ya gane cewa manzon Allah na nufin cewa ya yafe rabi ne ya nemi a biya shi a shi rabi kala sai ya ce laqad fa'altu ya rasulullah nayi ya manzon Allah an yi an gama kala sai manzon Allah ya ce wa wanda kuma yake ake bin bashi ce qom faqdihi tashi ka biya shi kada ka ce ka ci me ka bulas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yanayin wannan ba zai iya biya ne ba saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi alfarma da a yafi masa rabi shi kuma wannan wato manzon Allah na faɗa sai ya ce ya ji na gani wannan yan uwana na gwada cewa idan aka nemi wata alfarma a gurinka ko aka nemi ceto a gurinka ko aka nemi ka taimaka kada ka watsa wa mutane ame wato ƙasa a idanu ka zamto cewa ka girma mutane har in aka nemi ka yi abu to ka yi shi yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Nasa'i ya rawaita daga daga tabi'i Salmatu bin Kuhayl daga sahabi manzon Allah Zaid ibn Arqam cewa manzon Allah yake cewa man ista'aza billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan فكافئوه فإذا لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافعتموه duk wanda ya nemi tsari a gurinku don Allah to ku bashi tsari wanda ya nemi wani abu a gurinku don Allah to ku bashi duk wanda ya muku kyakkyawa ku saka masa in ba ku da abin da za ku saka masa ku yi ta masa addu'a har sai kun ga yanzu dai kun saka masa musulmi ana so ya zamto mutum mai saukin hali amma kuma kada kuma wannan ke ka fahimta cewa ana so kuma kai ka zamto mai mai kokarin cin bilis mai kokarin cin mai cin na banza musulmi ana so ya zamto mai neman na kansa mai girmama kansa marar dogaro a mai akan abun hannun mutane Allah maɗaukakin sarki ya wadata mu ya sanya ba za mu dogara zuwa ga mutane ba bayin Allah wannan kun ga abinda imam bukhari ya faɗa cewa babu taqadi neman biyan bashi a masallaci halal ne ko haramun ne halal ne tunda gashi manzon Allah sallallahu alaihi har ya shiga ma har ma manzon Allah ya bada gudunmawa wajen warware wa rikici wannan kuma ke gwada cewa sunna ce idan ka ga wasu suna rikici ka shiga in dai har ka san zaka iya mi tasiri tsakaninsu ka daidaita tsakaninsu wal mulazama da kuma wato manne wanda kake bin su bashi ka hana shi sakat inda ka yi shi kuma a ina za mu fahimci haka cikin wannan hadisi imam bukhari wato yana daga cikin abubuwansa na ban sha'awa wani lokaci sai ya kafa babi in ya kafa babi sai ya wato kawo ruwaya amma goda baka ga wato abin da za ka iya ɗauka na dalili kan abin da ya kawo babi a kansa misali kamar nan mulazama kaga babu shi a cikin wannan hadisin to za ka iya samu imam bukhari ya kawo shi a wani guri na daban kuma a cikin littafi domin a cikin can a babin basu suka imam bukhari ya kawo cewa shi ka'ab dan malik falazama abdullahi ibn abi salamata ibn abi hadrat sai ya zamto cewa inda ya yi bin sa yake yi ka kaga lafazin a wani guri can daban sa'annan kuma kokarin kafa dalili da shi kuma a wani guri yanda bai kawo shi ba wannan yana daga cikin abin da yasa malamai suke cewa bukhari sai a hankali wato baka iya bugun kirji ka ce bai yi ba ko yayi dole sai ka san littafinsa ciki da me da bai gabanin ka iya ciccire hukunce hukunce a ciki ina fatan kun gane me nake faɗa Allah shi mana jagora باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذي والعيدان babu da zai yi bayani akan hukuncin share masallaci Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a gina masallaci kuma yayi umarni bayan an gina masallacin a ringa tsaftace shi waltiqatil khiraqi da kuma tsitsince irin kara ko wasu wato kayoyi ko wasu abubuwan da suke wato datti ne a masallaci wal da irin sun ledoji in akwai leda ko yasa abubuwan da yake mai ake jefarwa waɗanda ana share su wanda in aka bar su kan haɗu su mai su ɓata guri su yi buyaya su mai su cika guri duk ana so a kawar da su a mai a masallaci wal idani imam al-bukhari anan gurin ma banda magana akan shara bai kawo wato hadisin da ya kawo abin ke gwadawa kadai shine mai shine wato shara amma abin da ya fi ambata na cewa ana so a kwashe laidodi ana so a kawar da kara ɗan itace-itace ɗan burbuɗi-burbuɗin itace ɗan wasu abubuwan ƙazanta duk a kwakwashe su a jikin mai a cikin masallaci a kawar da masallaci da gare babu dalili a cikin hadisin da ya kawo bari mu je mu ji hadisin sannan kuma mu leƙa mu ga to shi imam bukhari ina ya samu abin da ya kafa dalili da shi ina ya samu ko kuma dai kawai gashi ya kafa babu amma babu hadisi me ya faru قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ثابت قال عن ابي رافع قال عن ابي هريره ان رجلا اسود او امراه سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها سليمان ابن حرب مالم بخاري الواشحي شيدق حماد ابن زيد أبو أسامة دق ثابت ibnu Aslamil bunani daga abi rufai abi rafi'in a nan gudun ba sahabi ba ne ba kada wani ya ɗauka cewa shine sahabin nan da labarin sai a cikin issar auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na maimuna wannan tabi'i ne sunansa nufai'a daga abu huraira Allah shi kara masa yadda ya ce anna rajulan aswada wani mutum wani bakin mutum a wimra'atan sauda'a ko wata bakar mata a nan gudun marawaicin hadisin ne ya shakka amma dai akwai a cikin ruwayoyi daban-daban inda ba nan ba babu shakka cewa wannan wato wanda za a ba da labari a kansa mace ce ba mai ba ba namiji ba saboda haka imam bukhari shi ma a wasu ruwayoyi ya kawo karar cewa mace ce ba namiji ba saboda haka shakkar da wannan mai rawayi yi. kada ka yi gaba ka je kada karanta hadisin kana mai shakka mace ko namiji a'a an riga an warware matsalar mace ce ba namiji ba amma amana ce irin ta ilimi yanda ya ji haka me zai bayar nadar Allahu ri'an sami'a minni hadisan fa'addahu kama sami'a tun tunda dai haka ji malaman suke faɗa shi ma haka ya faɗa yarwaito wato kana yaqumul masjida ya kasance yana tsintsince wato datti-datti 'yan ledoji shara yana tsaftace masallaci duk abin da yake shara ne yana kawar da shi daga masallaci ko tana kawar da shi daga masallaci famata au famata ko sai ta rasu fasa'alan nabiyu sallallahu alaihi wasallama anhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tambaya ya ce ina wannan kuwa kwana biyu ban ganta ba wannan ke gwada cewa shi shugaba ko malami ko liman ya kamata ya ringa mai tambayar mutanensa ko da a ce wato almajiri ne kaga yana zuwa karatu kullum na sahun gaba an kwana ɗaya an kwana biyu an kwana uku ba gan shi ba akwai bukatan ka me ka tambaye shi kada ka damu a ce malamin na yana sai mun zo mai karatunsa ne saboda haka wasu dan kamar yadda wasu ke cewa wai ake kamar yadda ake kokarin korewa kasan zaka ji wani malami na cewa ka tuna da kuzo da kar kuzo ba mai ba ba ni kuke ba ni kuke ba ku taimaka mu ko da kuzo da kar kuzo mai daya kun zo zan yi karatu in ba ku zo ma ba zan yi mai ba in kun zo zan yi karatu in ba ku zo ma zan yi karatu to haka ne amma dai muna so ku zo din saboda ai shi eh, mai karantarwa fatarsa shine ya karantar a aiki da me da karatunsa gwargwadon waɗanda suka yi aiki da karatunsa da yawa gwargwadon yadda zai samu lada da me da yawa kuma wato kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama kana karantar da mutane ba alama ce ka fi kowa ba baka fi kowa wayo ba baka fi kowa dabara ba baka fi kowa kwakwalwa ba haka dai kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta cewa kai zaka dinga karantawa kana me kana fassarawa saboda haka kamar yadda mutane ke girmama ka su ma suna da haƙƙi a kan ka ka girmama su kuma yan uwana ai musulunci yan uwantaka ne yan uwantakan nan ko ba ƙarya bace ba innamal mu'minuna ikhwa an ce maka shi malami ba dan uwan mai jin karatu ne ba shi ma dan uwansa ne saboda haka in ba a ga wani wani wani baya nan ba a tambaye shi daidai ne sunna ce yan uwana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tambayan sahabbansa Ah, kamar yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jima bai ga ah, Qais ibn Abdullah Qais ibn Shammas Qais ibn Sabit ibn Qais ibn Shammas kai Sabit ibn Qais ibn Shammas wanda ake masa take da khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wasan masallacin manzon Allah ana taruwa da yawa yanda muryarsa ba ta isarwa kowa to shi wannan mutumin jauhari yusuf ne idan wato manzon Allah ya yi magana shi yake isar da maganar manzon Allah in manzon Allah ya faɗa hadisi gabanin manzon Allah ya sake eh, ci gaba sai ya isar sai kowa ya zamto cewa ya ji to da Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya ku wadanda sun kai imani kada ku daga muryoyin ku sama da muryoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta fita manzon Allah saboda haka sai ya ga cewa wannan ayar da shi take saboda haka tunda an ce mutum bai hankali ba ya rasa imaninsa sai ya cabe saboda haka da ga saukar wannan ayan sai kawai ya koma gida na ta kuka manzon Allah kwana biyu bai ganshi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina sabit ibnu qais ibnu shammas ne sai aka ce masa ai ga abin da yake ta fama da shi sai ce ku kira shi wannan ayar ba da shi take ba wannan ayar ba da shi take ba kuma akwai wanda Allah ya shi ɗabi'arsa Allah ya yi shi mai babbar murya ne wani kuma Allah ya yi shi mai siriruwar murya ce almim dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a kwana biyu bai ga wannan mata ba fasa'ala anhu sai aka ce tara su ne kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce afala kuntum azantumuni bihi dan menene ba ku sanar da ni ta ba dulluni ala qabrihi ku gwada min kabarinta ko kabarinsa fa'ata qabraha fa salla alaiha sai zo kan kabarinta yayi mata salla yayi mata yayi mata sallah wannan yana gwada falalar masu sharar masallaci tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tambayar labaransu suna da mahimmanci a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake da mahimmanci a gurin manzon Allah kuwa zai samu mahimmanci ne a gurin manzon Allah saboda biyayyar da yake yi wa Allah subhanahu wataala matsayin mutum kuma a musulunci shine yadda yake yi wa Allah biyayya inna akramakum indallahi atqakum kuma ku ga manzon Allah sallallahu ba wai ita ne kadai wacce ta rasu baya nan ba amma dai ba a rawaito manzon Allah bayan mutum har an binne shi ya je ya yi masa sallah sallallahu alaihi wasallam ba salatul ghaibi ba domin kun san sallar gawa kala uku ne akwai salatul ghaibi akwai kuma salatul me wanda gagawar a gaba sa'annan kuma akwai zuwa a yi wa sallah akan kabarin sallar farko ita kowace kowa da mazaba sun an ce wajibi ne babu matsala salatul ga'ibi mazhabar su malikiya da wasu mazhabobi ba sa ganin halaccin a ringa yin salatul mai ga'ibi mutum wanda baya nan mutum ya mutu a wani guri sai daga nan abu masa mai masalla mazhaban hanabila suna ganin cewa ya halatta a yi malamai sun yi saɓani akan wannan matsala gida uku albani ya kawo zancen a cikin littafinsa a hakamul jana'iz sai ko mutum in ya mutu in baka samu damar yi masa sallah ba sai ka je kan kabarinsa ka masa mai ka sallah nan wasu malamai sun hana wasu malamai kuma sun halatta amma babu wanda zai ce abu babu dalilin da zai sa ame a haramta tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai takaita al'amarin zuwa ga a kansa ba balle zanto khususiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwanka matarka wani naka ya rasu ba kanan ba kanan an yi masalla an binne shi ka je kan kabarinsa ka yi masa sallar gawa halal ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi yana yi amma ba a samu manzon Allah ya cika yi wa mutane ba Balma wannan aka rawaito manzon Allah ya yi mata kaga wannan yana guda matsayinta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ya kule mamai ladanan masallaci masu kiran sallah masallaci masu sharar masallaci kada ku ɗauka cewa kasassun mutane ne mutane masu daraja in ba a idan kuwa ma mutane ne masu daraja a gurin me a gurin Allah subhanahu wataala in ka zamto mai daraja a gurin Allah ko da baka zamto mutane suna ganin ka mai daraja ba mai karasa yanzu masu kiran sallah a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar gobe kiyama za su zo suna masu dogayen mi wuya shin abin da ake nufi shine za a miƙa da wuyansu ya zamto jololo raƙumi raƙumi jololo me ba haka ake nufi ba abinda ake nufi shine daga can za a gano cewa wane mai kiran sallah ne a masjidin rahama ga can malam muhammad sanni yana wata cikin karaga yana cikin wani shi wato ana yana tafiya yana kasaita saboda nan mai alƙiyama ne wanda ya aiki da yawa shine sarki shine mai wanda yake ya isa yas'anuruhum baina aidihim wa bi aymanihim bushrakum al Allah ya samu ciki babu tahrimi tijaratul khamri fil masjidi babi da ke magana akan haramcin kasuwancin giya a masallaci a'a wani zai ce to giya kan a masallaci da wajen masallaci aidi me aidi ɗaya ne babu kaga wanda yake wato wani amfanin karatu da wanda yake maka jagora kenan wani sai ce ai ai kawai abin da ya tabbata a hadisi kawai ayi shine ba a so a sayar da giya a a masallaci kamar da ji kwanakin baya wannan tarjima akan cewa wai a shi abin da ke warware alwala ba wai fitsari bane ba ko abin da ke warware alwala shine taba me al'aura ya ta kawo dalilai ko sa akwai masu wani ra'ayin a cikin mazhabobin malamai ya tarjima akan haka irin wannan ba abin da ke haifar da shi sai rashin karatu a hannun mai malami Allah ji kan malam Imam Zannoji a cikin littafin sa ta'alimul muta'allimi ala tariqat ta'allum me yake cewa ala la tanala ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustadhin wa tulu zamani karatu dole sai ka samu malamin da ke ja maka yake yake jagorantar ka ya dan koya maka ne ya tada maka baki gabanin ka shiga duniyar karatu da kanka me wannan ke nufi ma ji a cikin hadisin قال حدثنا عبدان قال عن أبي حمزة قال عن الأعمش قال عن مسلم قال عن مسروق قال عن عائشة قالت لما أنزلت الآية من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر وانا أبن بيشاء وانا حديثي كدوبة غني إمام البخاري دسونا يا مذا جنسا a wannan karan bai ambaci sunan baban kowa ba kawai sunan su ta taimi ya ta kirawa a ya ce abdan abi hamza a'amash muslim masruk <laughs> aisha to mu koma mu ji ne su abdan shine abdullahi ibn uthman al-marwazi abi hamza shine muhammad ibn maimuna sukari a'amash kuma shine suleiman ibn mihrad al-a'amash muslim kuma shine muslim ibn subayh abu al-kufi masruq ajda shi ma al sai kuma aisha as-siddiqatu bint as-siddiq zawj rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qalat lamma na unzilat al-ayatu min suratul baqara yayin da aka saukar da ayar nan da ke cikin suratul baqara alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama la yaqumuna إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا شكنا wannan ayar ita ce ayar ta fara sauka ta ce a ciniki daidai ne sannan kuma riba haramun ne to yayin da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aya kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila al-masjidi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa masallaci faqara'ahunna 'ala nasi sai ya karanta suwa mutane sun harrama tijaratal khamri sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ma ba ma wannan ba sai da giya ma kasuwancin giya ma haramun ne abinda imamul bukhari yake nufi da wannan zance kun san masallaci ɗakin Allah ne wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada kuma kun ga duk wani abun duniya a masallaci kokari yake a hana cewa akai kar a ciniki kar a ciniki da da me ciniki da sayarwa kada a eh, sanar da mai tsintuwa kada a cikiya a me a masallaci masallaci yana da ladduba kaza yana da ladduba kaza yana da ladduba kaza to sai ce to amma akwai abubuwan banza kamar irin su giya wanda giya kun ga a waje ma sunanta ma ba a so mutum ya ya ambata balle ya yi labarinta to amma za a iya ambato ta a cikin masallaci saboda bayanin me hukuncinta saboda bayanin me hukuncinta kamar yanzu zina kamar luwaɗi kamar ko lesbianism homosexual kaza da kaza duk zaka ambato shi a me a cikin masallaci ba wai dan ka yi labarinsa ba illa iyaka sai dan ka yi bayani akan me hukuncinsa saboda haka in kuma babu babu ta tahrimu tijaratul khamri fil masjidi babi da zai gwada mana halaccin bayanin haramcin kasuwancin mai giya a masallaci an fahimta bayani akan haramcin mai kasuwancin giya a masallaci duk abin da yake haramun ne in za ka iya ambato shi a masallaci saboda bayanin mai hukuncinsa ko ba haka ba yanzu a masallaci za a maka tambaya akan saduwa da iyali dole ka ba amsa za maka bayani akan haila za ka ba da amsa za maka bayani akan janaba za ka ba da amsa za maka bayani kan abubuwa na kunya dole ka me ka ba amsa saboda masallaci guri ne na karantarwa to kaga in ba duk da yake cewa masallaci guri ne mai daraja to amma za ka iya ambato irin waɗannan zantuka a masallaci saboda bayanin hukunci an gane da kun ji dalilin da sa imam bukhari ya kawo shi a nan gurin kenan to amma a nan gurin akwai wata akwai wani iskali kuma na biyu shine mm, a nan gurin a cikin hadisi na na'ashi ta ke ta ce bayan manzon Allah ya karanta su thumma harrama tijarat khamri sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta sayar da me da giya yayi bayani akan haramta sayar da giya duk da yake cewa wato eh, bayani akan haramcin giya ya jima da sauka gabanin bayani akan haramcin riba ya sauka amma abinda malamai suka ce ma'anar wannan hadisi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ambaci haramcin riba ma sai kuma ya sake jaddada bayani akan haramcin mai sayar da giya tunda kusan giya ba ma shanta ba mutane kusan tara da ke da alaka da ita sai da me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine musu ya kwashe musu albarka daga mai saya zuwa mai sayarwa zuwa mai dakwanta zuwa dillalinta zuwa mai gadinta zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza irin wannan na faruwa ka samu cewa hukunci ya sauka sau biyu na farko ya sauka sannan daga baya ya ƙara sauka saboda ya ƙara mai jaddada bayani akan wato cewa mahimmancinsa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙara jaddada yi wallahu ta'ala a'lam babul khadmi lil masjidi Babi da ke bayani ina hukuncin mutum ya mai da kansa shi kawai boyi-boyi ne a masallaci mai hidima ne wa masallaci kasan wasu Allah subhanahu ta'ala ya musu baiwa za a ga su ne masu sharar masallaci su ne masu kunna fitilar masallaci su ne masu yaye duk wani abin da yake kazanta wa masallaci za a ga duk abin da ke harkar masallaci ne suna da karsashi wannan fa falala shi Allah subhanahu ta'ala ke zaben wanda ya ga dama ya ba shi wannan damar babul khadimi lil masjidi وقال ابن عباس نظرت لك ما نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انك انت السميع العليم cikin suratu ali imrana wato mahaifiyar na na maryamu an ce sunanta hanna an ce sunanta hanna amma ban sani ba abin ya inganta ko bai inganta ba abdullahi dan abbas turjumanul qur'an wanda ko cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san yayi wa kowa zarra a wajen fassarar alqur'ani da yake bayanin kan da yake bayani kan fassarar wannan ayar cewa nazartu laka ma fi batni muharrara a lokacin mahaifiyar maryamu tin gabanin ta haife ta ta cewa Allah subhanahu ta'ala ta yi masa bakance cewa abin da ta samu zai zamto muharraran ya zamto cewa ta miƙa shi wa Allah wato ‘yantacce ne shi ga Allah subhanahu wata'ala ba zai hidimar komai ba in ba hidimar Allah ba in ba hidimar masallaci ba in ba hidimar addini ba lil masjid ya Shi ne Abdullahi ɗan Abbas suke cewa abin da take nufi da cewa ta yi bakancan abin da za ta haifa ya zamto ‘yantacce ga Allah ai ta yi bakancensa don ya zamto lil masjidi ya zamto shi kawai koyaushe na masallaci ya ha yana wa mai yana wa masallaci hidima wannan ke gwada cewa ashe shari'ar waɗanda suka gabace mu mutum ya mai da kansa mai hidima wa masallaci wata falala ne wani matsayi ne shari'a su ta amince yin hakan Allah subhanahu wa ta'ala yana son sa a cikin shari'arsu to a cikin tamu shari'ar fa ya halatta mutum ya zamto cewa shi ya koma ya koma kulciyar masallaci hidimarsa gaba daya masallaci yake a harkarsa masallaci ne shararsa masallaci aikinsa masallaci ya zamto kawai shi mai masallaci yake wa hidima a wannan zamani sun yi karanci ko ba haka ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa da alheri قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ثابت قال عن أبي رافع قال عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره حديث da muka ji ɗazu dai kawai bambancin su shine malamin imam bukhari anan gurin ahmad ibn waqid a can kuma malamin shine sulaiman ibn harbin al amma dukan sun karba daga Hamad ibn Zaid daga Sabit ibn Aslam al-Bunani daga Abu Rafi' wanda sunansa Nufai' daga Abu Huraira anna imra'atan wata mata aw rajulan ko wani mutumi kana taqummul masjida ta kasance takan yi tana sharar masallaci tana tara dattin masallaci domin sunan kazanta ko bola a larabci yanzu al-qumama shine ake ce masa me bola ko shara ai taqummu tana tara me shara tana sharar masallaci wala ura arahu illa imra'atan fa dhakara hadith an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu salla ala qabriha muhalli shahid anan gurin wannan mata ta zamto mai yi wa masallaci hidima wannan mata ta zamto mai yi wa hidima wato musamman mata waɗanda suke sun manyanta wato ba su da gurin zuwa ba su da hidima musamman in Allah ya ni'imta su suna da ƴaƴansu waɗanda suke ɗauke musu mai na rayuwar su da kullum da za ta zamto ki mai da kanki a masallaci ke ne mai sharar masallaci mai zuba butan masallaci lokacin da ba maza hantsi yayi a bar maki gyara masallaci a zo sallar azhar a samu masallaci lafiya kalau ran juma'a washe garin washe garin juma'a a farko abin eh, ran juma'a a zo masallaci a jina fa kanshin me turare yan uwana shin yanzu idan mutum ya yi nasiha ya lallaɓi mahaifiyarsa ya sa mata wannan ya mai da ita boyi-boyi a masallaci ya faɗi ko ya ci gaba na wani zai ga kamar ya wulaƙanta mahaifiyarsa eh a ganin ka ba amma ka martaba ta ne ka sama mata hanyar me a shiga aljanna domin duk wanda ya zo masallacin ya ji daɗi sai an rubuwa an ba ta wani lada na musamman don wannan daɗin da ya ji ya kake tsammanin a ce duk wanda ya zo masallacin nan yanzu sai an gutsire wani lada ba wai da a gutsira daga aikinsa bane ba Allah ne zai kirkiri wani lada a ce a ba da shi wa duk mutumin da ya shirya mana masallacin nan har muka zo muka same shi a tsaftace yana ƙanshin turare babul asiri wal gawul gare mai yurbatu fil masjidi babi da zai yi bayani al asir fursunan yaki awul gharim ko wanda ake bin sa bashi yurbatu fil masjidi sai a daure shi a me a masallaci halaccin daure wanda ake bin sa bashi a masallaci ko wanda aka masu fursunan yaƙi a me a daure shi a masallaci domin da fursunan yaƙi da wanda ake bin sa bashi kusan sun yi kama da juna domin kowa daga cikin su za ga wato akwai nau'i na ƙasƙanci tare da shi kowa akwai wani hakki a me a kansa akwai wani nauyi a me a kansa yan wana bashi bala'i ne fa bai halatta musulmi ya ci bashi ba sai in ya zama masa masami masa dole amma yanzu a nan gudun wani ma wato wato bacin bashi ma me dole. ne banda bala'i mutum yana da dukiyoyi dukiya biliyan biliyoyi sai da ya ci wani biliyoyi kuma na wadan ya kara investment na me dukiyarsa abinda ba za ka me ba ba za ka cinye ba iyalanka ba su cinye ba haka kawai bashi ya dawo ado ku duba kwanakin baya ma lokacin da aka ciro da aka cire a wato bayanan waɗanda ake bin same bashi a ƙasar nan kun kwanan nan ma akwai wani hukumar da ke tattara bayanan waɗanda ake bin bashi ta ce za su saki sunayen mutum dubu goma sha uku a najeriya cikin manyan mutane wanda su suka cinye kuɗaɗen ƙasar nan ta hanyar mai cin bashi ne wannan musiba kaɗan cikin mutane waɗanda za su ci bashi su fara kasuwanci kuma abin ya albarka musamman ma bashin riba ku tambayi 'yan kasuwa duk wanda ya ganganci ya kwaso bashin baki ƙarshe sai ka samu cewa ya kare ba wai na ce cin bashi haramun ba ne ba cin bashi in akwai bukata halal ne jingina in akwai bukata halal ne wanda kuma ya ci bashi yana da niyyar biya ba wai kawai ya ci don ya ci bagas ba to Allah zai taimake shi ya biya wanda kuma wato ya ci bashi wato ya biya har ya mutu to ya sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance in zai yi sallah wa mutane sai ya tambaya ana bin sa me bashi in ba sa mai biya wa manzon Allah sallallahu alaihi sai ya kawar da ya ce amma sallah amma sallah amma yanzu kamata ya yi yan musamman a lokacin da mutum ya mutu mu ringa kora mutane a mutum ne ka san baya zuwa sallah a masallaci ba ka ganin sa a masallaci dan babban mutum ya mutu an kira kalibin suka ce ba za mu sallama ba a je a samu wani a je a sa a je ya gaito yan me yan tagaris din sa ko me yan su irin yan bangan siyasar sa zo su masalla mu za mu sallah ba ba ma ganin sa a masallaci baya shiga cikin jama'a baya sallah ba mu san shi da harkan addini ba iyalansa sun yi kama yadda suke fita ba su kama da iyalan musulmi ba ba za mu sallah ba sai me amma wani abin da kace yanzu limaman su ma Allah Allah suke a ce su ne suka sallawa manyan mutane mako rige rige ma suke in an zo za a yi sallawa gawa sai ya ga kowa na me na muzuru kowa na so a ce shi zai shi zai wuce sallah dan an yi haka an yi organizing din sa a matsayin liman kenan har ma za ga wani lokaci musu ake tsakanin limamai abin takeici sallawa gawa قال حدثنا إساق بن إبراهيم وتوينا لك أبو الليبان شعوى لو كنت نجي jana'izar malam awwal albani ina daga cikin kaɗan mutane da wanda suka samu shiga suka ga har gawar lokacin ina kano wato da na je na ga duk wanda muke gudun aka ma sallah musamman wanda muka samu shiga cikin falon da aka saka aka ma sallah sai na ga duka babu kuɗan siyasa ko mutum ɗaya duk almajirai ne to sai na sha'awa ce mutum in ya zo mutuwa Allah ya sa gawa su zamto irin haka amma me ya ce maka wani alhaji wani wani rabul wani wani wani ya zo maka sallah wanda gaba daya sun zo sallah ma bayan an gama maka gawan a ci tafadin su ci gaba da me da hidimarsu ba a ba ba ba su nutsu ma kafa sallan gawa ta zama mai siyasa saboda haka ya kamata da yan uwana cewa da Allah in aka mai in muka mutu ku ringa mai ku kuma na ca mutane masu na kirki su zo su mana mai su mana sallah saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da faɗa cikin hadisi yace duk mutumin da mutane 40 waɗanda ba sa shirka da Allah suka yi masa me sallah me za su zamto masa ceto daga me barin shiga wutar jahannama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan za ce talin waɗanda ce ba za a samu muwahhidai guda me ba guda guda 40 ba amma an kaɗa. yan hayaniyan gari ne sai a tare ma ba ga alamar wani mutumin kirki ba Allah ya kiyashe mu قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح ومحمد بن جعفر قال عن شعبة قال عن محمد بن زياد قال عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افريت من الجن تفلت على علي البارحة او كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فامكنني الله منه فاردت ان اربطه الى ساريه من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا اليه كلكم فذكرت قول اخي سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي قال روح فرده خاسئا ما من بخاري يكرب هذا جمال isaq ibn ibrahim إبراهيم rahawi راحوي الحنظلي ya ce daga shi kuma ya karba daga rauh ibn ubada shi ya karba daga muhammad ibn ja'far shine wanda aka ce masa al-gundar ko akwai muhammad bin bashar al-bundar akwai muhammad bin ja'far al-gundar daga shuba ibn hajjaji ibn ward al-ataki abul bistam al-kufi shi daga muhammad bin ziyad daga abu huraira Allah shi kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce inna ifritan ifritu wani daga cikin me aljani ifrita min aljinni tafallata alayya albariha aw kalimatan nahwaha liyaqta'a alayya salata ma'ana ya bujiro mini shine tafallata arda alayya ma'ana baghtatan ya bujiro mini ba ba tsammani ina cikin sallah kawai sai ya bujiro mini a wasu ruwayoyi da ya bujiro wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin Bukhari nan gaba Imam Bukhari zai mai zai ambaci ruwayar cewa ardali fi surati herrin ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi a safar wato kule mus kyanwa mage ya zo manzon Allah sallallahu alaihi a safar mage a wasu ruwayoyi kuma kamar yadda zo a cikin sai muslim cewa ya zo manzon Allah a safar mage sannan kuma ya zo da mai yana rike da wani osanan wuta yana iyo yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama barazana da shi yana so ya mai ya wato ya rudi manzon Allah cikin sallarsa ya raba su da nutsuwa kai yanzu in ya so ya raba ka kawai tunani zai saka maka tunanin shagonka tunanin matarka tunanin business ɗinka tunanin siyasarka tunanin wata damuwarka amma ya san ba zai samu gindin zama a gurin manzon Allah ba saboda haka saboda haka yayi kokarin yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barazana ta kai tsaye liyaqta alayhi salata fa amkanani Allahu minhu sai Allah ya bani dama na shakure shi فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا وتنظروا إليه كلكم يكي دانا ينير ما إن إن إن إن إن kamo in bashi in zo da shi wato ɗaya daga cikin ginshiƙan masallaci shine sariya shine kamar wannan fila ko na masallaci in ɗaure shi a masallaci in ɗaure shi gamgam kowa daga cikin ku ya zo ya gan shi fa zakartu qawla akhi Sulaiman amma sai maganar dan uwana suleiman annabi suleiman dan uwar annabi Muhammad ne dan uwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ame a annabta amma ba dan uwansa ne a dangantaka ba saboda kaga annabi suleiman ya fito daga gidan Ishaq ne shi kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gidan me Ismail ne wanda zai ce to ai sun hada Ibrahim ai ai kowa man haka ne an hada me a Adam yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da isma'il din da nisa ko har in ni dan in abu yayi nisa yayi nisa zaka ga daga nan ma ba a kirga wani a matsayin me a matsayin dangi nisan yayi nisan da ba a kirga mutum a matsayin a matsayin dangi dan uwan dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a annabta kamar da zuwa cikin wani hadisi al anbiya'u ikhwatul li'alatin abuhum abuhuma wahid wa ummuhatuhum shatta cewa yan annabawa da gansu nan ƴaƴan uba suke ubansu daya amma uwa kowar tasa abinda wannan hadisi ke nufi cewa dukan annabawa sun yi tarayya akan kira zuwa ga tauhidi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أما سن شابا بان أو جن شريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كوا da irin shari'arsa wani yana sallah wani ba a tsimiwa ko والله تعالى أعلم قال ربي قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي كما نذا cikin suratul sad cewa annabi Suleiman kun san Allah subhanahu wataala ya bashi wato mulkar aljanu ya bashi mulkar aljanu har da iska da wasu abubuwa kuma bayan haka sai ce ya Allah ya ya Allah ka gafarta mini kuma ka bani mulkin da ba wani cikin ɗan adam baya yana da zai samu irinsa ɗan adam ko aljanni kaga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabin Allah Sulaiman ya roƙa sai fatan wannan falalar da ya roƙa Allah ba shi kayansa baya masa hasada mana kada ma wani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dama akan aljannu tun da gashi ya kama aljani ya makure shi ya daure shi wannan ya saka ya sake shi tafiyar me ya rabu da shi na wani zai ce to ai tun da aka ba shi dama ya kama shi ashe ya samu dama akan aljannu a'a wan iya wannan ya samu dama a kansa amma daga baya bai samu dama a kansa ba sai dai aljanin da yake wato tare da manzon Allah wanda kuma shi shedan ne shi kuma Allah ya taimake manzon Allah a kansa fa aslama ya me ya musulunta ko kuma ya manzon Allah ya kubuta domin hadisi na da yana da ma'ana guda biyu wasu ka ce fa aslama ya ce ba wanda daga cikin kuface yana da shedanin da ke tare da shi ba wani daga cikin kuface yana da ne tare da shi suka ce har kai ya manzon Allah ce eh har ni har ni sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa fa aslama ya musulunta wasu ka ce a'a ai manzon Allah ne ya kubuta daga sharrinsa ba musulunta yayi ba kuma dai yaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shedanin sa baya iya cutar da shi wa qayyadna lahum qurana'a su'in kowa daga shi nan bayan raqibu da atidu in sunan mala'iku ne ko ko kiraman katibi ne da ke tare da kai ko ah, ma yalfizu min qawlin illa laidai me raqibun me atid da suke tare da kai bayan ha kuma kuma akwai me akwai kuma shaydan shi ma na tare da kai waɗannan suna rubuta maka lada suna rubuta maka kurakuranka shi kuma na ziga ka wajen batar da kai akwai kuma lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfi akwai kuma mala'iku na musamman da Allah ke turowa suna ba kariya wanda suna suna baka me suna ka kariya a cikin in kwanta barci eh, wato kiyashi ba zai zo shigowa me hancinka ba wani abu karo ba zai fito ya faɗa maka me idanunka ba da wahala ka ga mutum yana barci kuma a ce kiyashi ya shiga me hancinsa sai ya da Allah ya turo mala'iku masu kare masa irin waɗannan abubuwa Allah shi taimake mu qala ruhun faraddahu khasi'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ya kore shi faraddahu khasi'a anan ruwayan kala rauhun sai rauhu ne ɗaya daga cikin marawaita hadisin rauhu ibn ubada sai ya yace kenan ko hu khasi'a sai manzon Allah ya mai da shi ya me ya kore shi yana wulakantacce yana marar rabo amma a wata ruwaya ruwayar Muhammad ibn Bashar al-Bundar daga Muhammad ibn Ja'far al bundar cewa sai manzo Allah ce faradattuhu khasi'a sai na kore shi na fafare shi mahallin abin da ya sana kawo wannan ruwaya saboda can da aka ce kala rauhun kada ka ɗauka cewa wannan bayanin na me na rauhun ne a'a rauhun ne ya ƙara bayanin cewa a wata ruwayar akwai ƙarin cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore shi kamar da zuwa cikin sai muslim ma cewa faraddahu Allah khasi'a sai Allah ya me ya fafar wannan aljani bai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya koma yana wulakantacce ina muhallin shahid anan gurin imam bukhari ya ce babul asiri al'asir ne wanda kama fursunan yaƙi to manzon Allah sallallahu ya yi niyyar ya ɗaure wannan shedan ame a ɗaya daga cikin ginshiƙan masallaci don kowa zo gaishe duk da bai yi ba wannan yana gwada mana cewa ashe wanda ya cancanci a kama shi a ɗaure shi in an ɗaure shi a ɗaya daga cikin filar masallaci ba a yi laifi ba kun gane bikin kun gane bikin buhari saboda haka wanda aka kama ya laifi in aka ɗaure shi a masallaci ba a yi laifi ba babu الاغتسال إذا أسلم وربط وربط الأسير أيضا في المسجد babi da zai yi bayani akan al ana so mutum yayi wanka idan aslama idan ya musulunta wa rabtul asiri aiban fil masjid da bayani akan wato daure fursunan yaki a masallaci wakana kana shuraihun ya amuru al-gharima an yuhbasa ila sa'riyatil masjid shuraih al wani shahararren alkali da aka yi wanda ya yi zamani da sayyidina ali duk da ilimi da fasaha da zalaka da Allah ya ba mu sayyidina ali amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan alkali na zamanin sayyidina ali hikima na musamman wajen warware likita likitan masu kawo waƙara shuraihul qadi shahararren qadi ne kuma tabi'i ne to ya kasance ya amurul duk wanda aka ake bin sa bashi ya biya idan an kawo masa shi a matsayin mai laifi ko a kawo ƙararsa yana umarni an yi basa ila sariyatil masjidi yana umarni da a ɗaure shi a ginshiki ɗaya daga cikin ginshikan mai masallaci gwafar masallaci ko dai eh, filas ɗin masallaci a ɗaure shi wannan ke gwada cewa halaccin idan aka kawo alkali ƙara ya ga cewa wannan akwai iya yiwuwar ya gudu to ya halatta ya sanya shi a me a kurkuku ya tsare shi ba sai criminal cases ba ko da civil me cases ne yanzu kun ga a lissafin irin na turawa aidan dan ka ce bashin wani criminal case ne ko kuma civil case ne civil ne to a musulunci mu civil ma ya halatta daure idan akwai bukatar abu sannan criminal ya halatta a sake yin an gaba bukatar abu Allah shi taimake mu qala da sana abdullahi ibn yusuf قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أنكر بدك عبد الله بن يوسف التنيسي daga Lais ibn Sa'ad al-Fahmi daga Sa'id ibn Abi Sa'id Sa'id ibn Abi Sa'id kenan shi kuma ya ce ya je abu huraira Allah shi kara masa yadda cewa ba a san nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama khailal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika wasu mahara ya aika wasu mayaka dan su kai hari amma wasu waɗanda suka cancanci a kai musu harin qibalan najdi ta wajen yankin najdi ta wajen yankin me najdu wannan kalma ta najdu wato tana daga cikin kalmomin da ake amfani da ita don a yi wa mutane batanci sai a ce wa ne yi tsohon me najid ne to wato tsohon najid nan kan mene shi abin da ke faruwa shine asalin zancen annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya yi bayani cewa galibin fitinar da za ta ringa zuwa wa musulmai musifu da za su ringa faɗo wa musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa za ka samu tushensu suna fitowa ne daga yankin najdi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me alfitnatu ha huna alfitnatu ha huna alfitnatu ha huna wa aw ma biyadihi nahwa al-mashriq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitnar da za ta ringa zuwa wa musulmi kullun tanan ne fituwar fitinar da za ta ringa zuwa wa musulmai kullun tanan ne Manzo Allah kai bayan yana cewa tanan ne tanan ne sai ya nuna hannunsa bangaren gabar daga garin Madina bangaren gabar daga garin daga garin madina a ruwayan tabarani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al fitnatu hahuna na fa ashara bi yadihi nahwa al iraqi sai manzon Allah ya gwada ba da hannu ya gwada hannunsa zuwa bangaren yanki mai iraqi alhamdulillah iraƙi tana are tana gabashin garin madina ne wanda a can ne aka samu karbala da kufa da basra duk wasu bidiyoyin duniya sun fito daga kufa ne da basra kufa da me da basra kaga sufanci daga basra yanzu kadariya daga basra take murji'a daga kufa take shi'a daga kufa take khawarijawa daga kufa suke duk wata bidi'a daga kufa take ko sabon da ya faru kufa da basra a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu su wa ya kirkiri garin na umar abin da ya faru shi ne bayan an yi ghazwatul qadisiyya yakin da shi aka ci kasar iraki da iran da da da da da da da har yankin rasa har zuwa azerbaijan a lokacin da aka ci yakin aka karya daular farisa ah, yazdarich sarkin farisa kenan ya gudu zuwa yankin hindu sun ɗauki tsawon shekaru suna yaƙi ba su ba su dawo ba sai zamto cewa mahayan a lokacin sun zamto ba sa iya jin daɗin komai in ba yaƙi ba ba samu damar yin karatu ba duk da cewa ga su manya wasu habbai ne wasu daga cikin su tabi'ai ne kawai su kawai ba su iya komai ba ban da yaki ba sa jin daɗi komai sai jihadi sai jini kawai sai wuta ba san komai sai wuta sai na umar saboda dabara irin ta mulki sai san cewa irin waɗannan waɗanda suka saba da wannan hali to ba za su iya komai ba ba wannan ba sai to abin da za a yi shine eh, bayan sun gama yaƙe-yaƙe sai ce a ƙirƙiri wani gari haka ne ya to garin mayaƙi ne mayaƙa amma a bakin boda matan su a ɗebe su a me a maida musu ne zuwa wancan garin don ya zamta cewa daga can zuwa yadda za a aika su zuwa guraren yaƙi ba nisa haka aka yi ya zamta cewa garin ya cika da mahara da mayaƙa amma babu harkar ilimi shi yasa da babu harkar ilimi ko da ga hamasa duk bidi'a in ta zo samu sauri gindin zama cikin sauri wannan yana daga cikin abin da ya saka duk bidiyoyi duk tawayen da aka yi za ga daga can aka yi ga daga can aka yi tawaya ka zo aka shi sayyidina Usman daga can aka yi shirya aka zo aka shi sayyidina Ali daga can aka shirya aka zo aka shi sayyidina Husaini duk wani bi tawaya da zaka samu aka yi tarihin musulunci daga wannan yankin ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya don waɗannan abubuwa sun faru bayan rasuwar manzon Allah da kimanin shekara 40 manzon Allah na cewa fitina tana take fitina ta nan take wa auma a biyadihi nahwal iraqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gura ta yankin iraqi sallallahu to to an ce manzo Allah ya ce ya gwada ta yankin iraqi kuma ya gwada ta ya ce kuma najdu to ina ne ba nan ba wato kalmar najdu a larabci kun san akwai wani littafi mai suna mu'jamul buldan mujalladi shida ne na yaqutul hamawi shi kawai littafin abin da yayi bayani akan garuruwan larabawa a zamanin jahiliya da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji bayanin wani kalit gari a cikin hadisi ko a wani littafi sai ku koma wancan littafin da ka gano asalin wannan garin idan garin ma wato akwai wasu akwai garuruwa da yawa masu suna irin wannan garin to sai ka samu cici akwai shi a can akwai shi a can akwai shi a can shi kalmar najdu a larabci kamar da yaqut al-hamawi ya faɗa cewa akwai garuruwan da ake ce musu najdu da yawa kamar yadda yanzu misali akwai gwaram ai akwai gwaramta ta karu akwai gwaramta mai ta bauchi akwai gwaramta mai ta misau akwai alƙalairin bauchi akwai kuma alƙalairin nisina a yi eh, mummunan alkalairi misali ko akwai garuruwa daban-daban yanzu misali kamar illela akwai illela a bauchi akwai illela a mai abodan najeriya da nijar ko wanda an ce yan asalin lelan nan garin daga can ziki ko sakwata to ba irin wannan baki to shi ya kudin hamau ya ce kalmar najdu a garin an gane ko najidu da gansun nan najidu da laraba suna kala akwai najidu da iraq wacce ita manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi akwai najidu najdul hijaz ita ce wacce me wacce take ƙasa abunan ƙasar saudi arabia yanzu wanda sunan yi wannan yankin mai najdu yanki ne da ya haɗa malamai da yawa kun san abin da ya sa mutane suke cewa tsohon najdu saboda muhammad ibn Abu wahab marubuci littafin kitabu tauhid wanda ake cewa mutane yan wahabiya ake danganta su mai zuwa gare shi daga wannan yankin ya fito sai masu masa fatan suke kokarin su ce ai shine tsohon najdu bayan kuma najidin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mai yake faɗa ba najidin su bane ba najidul iraq ne tunda manzon Allah ya gwada da suna ya gwada da hannu najidin su abdul muhammad bin abdul wahab tana arewa da garin mai ga daga garin madina ne najidin da manzon Allah ya gwada ta bangaren gabar da garin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada ita ce najidul iraqi kuma manzon Allah ya kira iraqi a wasu ruwayoyi da sunanta kuma wani ban abu ban mamaki dan manzon Allah sallallahu alaihi ya ce dujal ma dujal da ganshin nan dujal ma zai fito daga me daga daga daga najd ne najd iraqi daga iraq ne manzon Allah har ma ya ce zai fito daga za a sami wato mutane dubu saba'in cikin kabilan asfahan suna me suna bin wanda asfahan yanzu sunan wato wata jiha ne a kasar iran wata jiha ne a kasar me iran shi to manzo Allah duk yana magana akan najidu najidu najidul iraq sai kuma gashi a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi Muhammad bin Abdul Wahhab kabilarsa domin shi at-Tamimi ne kabilarsa dan a cikin hadisi manzon Allah ce ashaddu ummati ala dajjali banu Tamim yace waɗanda za su kowa yin wahalar da dujal da cutar da maganinsa da za su tsananta masa babu kamar banu Tamim su ne kabilar su Muhammad bin Abdul Wahab kaga alhamdulillah ba shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ana faɗa tsohon najd ne saboda a yau mutane me to gashi kuma lokaci yayi na tsayawa tunda yau babu me babu sunna TV ko ku kyale mu karisa hadisi sai mu tsaya بعث النبي صلى الله عليه najdin خيلا قبل نجد فجاءت برجل min bani hanifa. sai ta kama wani sarki daga cikin kabilan banu hanifa banu banu hanifa yuqalu lahu sumamatu ibnu asal ana ce masa sumama ibnu asal shi wannan mutumi sumama ibnu asal mala gabanin wannan gabanin a kama shi ya fitini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai domin duk in musulmi za su wuce ta <coughs> yankinsa to sai ya musu barazana sai ya kama wasu sai ya cutar da wasu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanda ya zamto an ta'addi akan hanya manzon Allah sai ya masa shiri na musamman yace gaba da aje ami a farato shi to da aka je aka yi raga-raga da garin har sarkin garin ma aka mi aka kamo da aka kamo shi rabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid sai aka wato kama shi aka daure shi a ɗaya daga cikin filar ɗin masallaci wannan na gwada cewa wanda ba ba musulmi ba ya halitta shiga masallaci ko wanda ba musulmi ba ya halatta ya shiga masallaci ba haramun bane ba ba ma wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ah, nasara yan kabilan banu najran da suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cross din su da fada da liga su irin ta fada fada da suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama suka shigo har masallaci sallallahu alaihi wasallam ya ba wa babban su ma gurin zama sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya martaba shi sallallahu alaihi wasallam yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba su dama sun shigo masallaci saboda haka ba haramun bane ba wanda ba musulmi ba ya shiga masallaci matukar dai an san ya shiga masallacin ba wulakanta shi zai yi ba kuma yanzu to zai shiga masallaci ne dan bukata ba wai ana nufin cewa shikenan suna dama su masu ringa suwa shiga masallaci suna kwana a masallaci ko suna hidima a masallaci ba in bukata ta kama na tattaunawa a gaito su zuwa masallaci a gaito su ba wani na faɗa ba hadisi ne faɗa ko فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج masli. النبي صلى الله عليه وسلم فقال من زون الله صلى الله عليه وسلم دي فتزوى يغنش أدولي a wasu ruwayoyi da ba wannan ba zuwa gaba can imam bukhari zai kawo mana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ganshi ya wuce shi washi gari manzo Allah ya ganshi a daure ya wuce shi shi kan gaba ɗaya ya riga ya gama sallamawa cewa da tafi lahira kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zo na karo a wani karo sai shi atliquhu ku sake shi ku kyale shi ku bar shi tafi na sallame shi sai ya ga irin wannan karramawa da mutuntawa da aka masa sai ce kai wannan ba addinin wasa bane ba ba da gangan ake wani addinin ba sai ce fantalaka ila nakhilin qaribin min masjid sai ce a gwada masa yana zai je ya dan fake ya wanka sai ya je ya sai ce manzon Allah yana so ya musulunta sai manzon Allah ce to je ya yi wanka sai a gwada masa wani duhuwar dabino aka ce je ya dan fake a gurin ya samu gurin da zai zagaya ba za a ganshi bai yi wanka wannan ke gwada cewa wanda ya musulunta ana so ya yi me amma tambaya shin wankan shiga musulunci dole ne ba dole bane ba domin a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi akwai dimbin waɗanda suka musulunta manzon Allah sallallahu alaihi bai umarce su da su yi wanka ba wasu ya umarci su yi wanka kamar samama ibnu asal haka nan kuma wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da su yi wanka ba wannan malamai suka ce ke gwada cewa wankan mustahabbi ne ba wajibi bane ba inda wajibi ne da bayan da za a yi wani musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi ba tare da ya umarce shi ya yi wanka ba kun bance ne dan ka san musamman akwai wasu kurakurai da wasu ke yi sai mutum zai zo shiga maka musulunci to sai ka je ka yi wanka a ah, ba shi kalmar shahada malam eh, gabanin ya je in yi zo je yi wanka da yayi wankan da bai wankan ba ya musulunta fa ga tasala thumma ya yi masjida yayi wanka sannan ya shigo mu sake shigowa masallaci fa qala sai ce ashhadu allah ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah muhalli shahir shine babu al-iqtisali idza aslama babu yin wanka in an musulunta wannan abin ya fito fili ko wa rabtul asiri aidan da kuma kama mutumin da yake a ɗaure mutumin da yake fursunan yaƙi a me a masallaci saboda haka mai laifi ko wani abin da ba daidai ba wani ya saci takalmi a masallaci muka kama shi muka me muka ɗaure shi a masallaci ba mai laifi ba Allah shi taimake mu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh